yadda za a warware sihiri ko baki ko tsafi ko wani abu a ɗora hannu a kan mara lafiya inda yake masa ciwo in kai ne yake ciwo a ɗora hannu a kan idan kafa ce a ɗora hannu a kan kafa in kirji ne ko ina ne yake ciwo to a ɗora hannu a kan inda yake yin ciwo sai a karanta wannan a ce bismillahi bismillahi bismillahi kafa sai wanda zai addu'ar ya ce kai hatta mara lafiyan ma zai iya ɗorawa ya ce a'udhu billahi wa ƙudratihi min sharri ma ajidu wa uhafir ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye mu da zaran mun ɗaura za mu faɗi hanya ta biyu tunda mun gama bayanin hanya ta farko a game sanya warware sihiri akwai ta'awu zatu warruka wadda awatul jami'atu waɗannan su ne addu'o'i da ruƙiyya da isti'azozi wanda suka tattare abubuwa ne na ɗaya game san asirin da aka yi masa ko tsafi ko baki ko masu haɗa masa gulma in yana so ya warware ya karanta wannan aya ko wannan addu'a ƙafa bakwai as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yashfiyaka as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yashfiyaka a karantawa wanda ya zama mara lafiya wannan addu'a kafa sabu marratin da izinin Allah Allah zai bashi lafiya abu na gaba yadda za a warware sihiri ko baki ko tsafi ko wani abu a ɗora hannu akan mara lafiya inda yake masa ciwo in kai ne yake ciwo a ɗora hannu haka idan kafa ce a ɗora hannu a kan kafa in kirji ne ko ina ne yake ciwo to a ɗora hannu a kan inda yake yin ciwo sai a karanta wannan a ce bismillahi bismillahi bismillahi kafa sai wanda zai addu'ar ya ce kai hatta mara lafiyan ma zai iya ɗorawa ya ce a'udhu billahi wa ƙudratihi min sharri ma ajidu